أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له فلا هادي له وأشهد لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة فمنها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 zamanta ‘ya'ya, kasanta ‘ya'ya, tsakiyanta ma ‘ya'ya, ya sa dukkan ayyuka da muke na alkarɓaɓu ne a wurin Allah. Inda muka gajiya muka kasa muna roƙon Allah ya yafe mana, iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwanmu da ‘ya'yanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu. Mu da muke raye Allah ya rayar da daidai, ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu a wannan wata mai albarka ibadu da muke Allah ta'ala ya amsa mana ababe da suka dame mu a Najeriya matsala talauci matsala na lalacewan tarbiyya matsala na mutuwar zuciya da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance irin waɗannan matsaloli ɗin al'amura da Allah ta'ala ya bamu a wannan ƙasa na alkhairi Allah ta'ala ya sa kowa ya ci gajiyarsu da moriyarsu ah, ina farawa da jaje ga mutanen zamfara ɗazu nake samun labari akwai wani gari ina ji tun kan dutse ko? eh haka ne sunan garin ko? cewa 'yan ta'adda sun kai hari sun halaka mutane da yawa a wannan gari don muna roƙon Allah ya gafarta musu na ga ga sanata na jihar Zamfara ma sanata Hadiya tare da mu ina ta'aziyya zuwa gare ka sanato da sauran al'umma duka na jihadin waɗanda aka kashe Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu muna roƙon Allah waɗanda suke tada hankali din nan Allah ya tura asirin su Allah ya kaskantar da su Allah ya walakantar da su idan Allah ya kaddara akwai shirya tare da su muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa wanda Allah ya dora alhakin kula da tsaro ke hannunsu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara farkar da su ya tallafa musu su ga an kawo ƙarshen waɗannan fitintunu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu akan nauyin da ya ɗora musu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ai ga wannan akwai azun nan nake samun labarin rasuwa guda biyu da aka mana dukkaninsu daga jihar Gombe na farko akwai alhaji abubakar dan tata wanda yake deputy chief of staff ne na government house mutum ne da na san shi bawan Allah ne na kware shi hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala allahi ahada Allah ya dauki rayuwarsa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa sa ya yafe masa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa matansa da ƴaƴansa zuwa ga ƴan uwansa na jini zuwa ga mutanen garinsu zuwa ga gwamnatin jihar gwamnati particularly Governor Muhammad Inuwa ya Yahaya da sauran ma'aikatan da yake aiki tare da su cewa wannan bawan Allah muna addu'an Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa can yafi nan gare shi kurakure inda ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa inda ya dace Allah ta'ala ya ba shi lada a kai, waɗanda suka rasa shi Allah ya ba su ladan hakuri akan wannan rashi nasa na biyu akwai wani dattijo daga cikin iyayenmu dattawa da Allah ya ɗauki rayuwarsa wato malam Suleiman Jatau mahaifin honorable ainihin ah, Iliya Jatau kenan ah, dattijo ne da Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ah, mahaifin honorable Iliya Suleiman nake so in ce Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya ce masa yana karamar hukumar kaltungo ne Allah ta'ala ya sa ayyukansa na kwarai su bi shi albarkan wannan wata na ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya rahama zuwa gare su duka su biyu Ya'yansu Allah ta'ala ya albarkace su muna isar da ta'aziyya zuwa ga mai kaltungo muna isar da ta'aziyya zuwa ga ɗansa ciyaman na ƙaramar hukumar kaltungo da cewa Allah ya gafarta masa jikansa muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu to karin media station da ke kanya wannan karatu ko jiya mun tsaya a na 67 yau an samu har zuwa na 91 a kafofin watsa labarai da talabijin da rediyo da ke da wannan tafsiri namu yau an samu na 88 zumunci pharmacy sokoto daga tara zuwa goma na dare A midiya na 3088 takwas Caliphate Radio na gari FM 91.9 Sokoto sai na 89 wanda ya ɗauki nauyi Muhammad Kwairi Waziri shine Junior Pantami Hashido a Jakadiya TV daga tara zuwa goma na hantsi sai na casa'in da na wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Dr. Muhammad Murtala Sale Santurakin Ibbi na 90 shine Haske TV Jalingo Taraba State daga tara zuwa goma na dare na da ɗaya haske rediyo fm jalin gazet daga karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana so mun samu midiya casa'in da da ke isar da wannan tafsiri wanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya jikan magabatansu ya albarkaci zuriyar ya biya musu bukatunsu na alkhairi muna shigowa na muka shigo tare da deputy controller general la immigration Ah, alhaji dauda Bagariko. muna maraba da kai bcg allah ya albarka da sauran yan uwa duka da suka zo karatu muna maraba da su shikenan ko ok akwai tambaya ko ba za a share tambaya ba yau a share ko a yi a yi ta gayu a share a karanta to a karanta tambaya ko da ɗaya ko biyu injiniya tun da sun goyi bayan gada na ce a share kawai mu more karatu ko yake cewa assalamu alaikum da fatan ibada amin wa alaikum assalam wa barakatuh yake cewa malam wato ne ne sallah da yaro na a goye a bayana shin menene hukuncin sallah na lahi unguwar investment quarters garinmu ne kenan ka sani ya yi fitsarin ko ba da sani ba a kafin ɗan ya yi ka sani cewa da fitsarin a famfas kafin sallah ko ba da sani ba ai sai daga ba sani sai daga baya ta sani ne ina tambaya ta ce? saboda it's not clear in ba haka ba zai ci mana lokaci bayani din ni ce na yi sallah da yaro a goye a baya na kuma ya yi fitsari a cikin famfas ɗinsa amma ba a jikin kayan shi ba shi bai ne hukuncin sallan ba sai bayanin cewa ta san da tsarin ko ba da sani ba akwai bambanci in ka sani gabanin ka fara da in ba ka sani ba Sheikh Muhammad Sali al rahimahullah cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni yana sharha akan Zadul Mustaqni inda mawallafin ke cewa faman hamala najasatan qad yu'fa anha karkashin wannan fakara ɗin a volume na biyu namba na 22 inda mala yake cewa wanda ya dauki najasa yana sallah wacce ake iya afuwa kanta? najasa kala biyu ne a sallah akwai najasar da ake afuwa a kanta akwai najasar da ba afuwa a kanta najasar da ake afuwa a kanta shine kaman kadan ji ciwo jini ya dan fito a jikinka haka wannan afuwa a kanta ko kuma kayan rago a gida ka fede sai jini turare ba najasa ne. asalinsa idan ya taba to ana afuwa kaman jini ko dan wani abu dan kadan na fitsari ya taba jikinka kawai ka san ya dan taba amma baka san ina yake ba in ka gane area ka zuba ruwa in baka gane ba ana iya afuwa a kansa amma akwai najasa da ba afuwa a kanta a cikin wannan sharhul mumti ala zadul mustaqni volume na biyu namba na 22 har zuwa da uku ya kara da cewa najasar da ba a fuwa kan shine kamar najasar da ka dauka misali mutum ya an ba shi ɗan kwantaina da ake urine test a asibiti sai zo sai yi bawali a cikin daga gida sai zo masallaci zai wuce asibiti ya kai a yi test sai zama kwalban na aljihun sai ce wannan da ya ɗauka tana iya bata sallah ba yi afuwa a kai ba don najasa ne a cikin kwantaina ya ɗauka sai ce a nan ba za a yi afuwa a kai ba saboda yana da ikon da zai iya cire kwantainan ya ajiye bayan sallah ya ɗauka na biyu sai ce mutum ne yake da famfas a jikinsa saboda yana yawan bawali ba lafiya a nan sai ce za a cira famfas ɗin lokacin sallah in ba zai yi ba zai wahalar ba mai cirewa ko akwai wahalar sai ce nan a babin darura darura da ba mai canja masa dukkan sallah ya halatta ya sallah a wannan hali da halin da za a yi a rika zuke ko ba hanyar ka tafiya wata kwantaina da zai zama utensil da aka yi connecting ya zama ya fita a jikinsa ya ce to wannan shi ya fi dacewa zan a saka wani abu na daifa ko wani abu a jikin mutum yana sallah da shi sai kuma ya kawo hadisi da manzon sanda da wanda yake sunan Abu Dawud lisa na kara tambaya cewa ta sabai na sunan Abu Dawud hadisi na 650 yana cikin zaman tahiya sai suka ga ya cire takalmansa guda biyu sai ne da su bangaren sa sahabi ya cire takalminsa takalmi ko kufi biyar da ka dauke shi muhallu shayi dai abinda ake saka kasa da shi bayan an idan da suka ce ai mun ga kana cikin sallah ka cire ne sai yace mala'ika jibrilu ne yazo yace mun nawa akwai najasa na cire sai na cire to a kai najasa ba ibnu usaymi rahimahullah sai yace kaga wanda yake bayyana najasar da kake sallah ne ta baka san akwai ta ba ba ta bata sallah dan me dan ba a ce sai yan halitta ya sake sallar ba inda wannan najasar din tana bata sallah tun da bai san da ita ba da an ce to sake sallar don raka'ar farko ko ta biyu da ai da takalmin yayi amma sai aka ce ya kammala kawai ya cire da wannan sai aka ce sallar da ta wuce baka san da najasar ba ka goyi yaro ko kin goyi yaro kina ga sa ko kuma famfas babu bawali sai ya zama yayi baki sani ba kowa yi ba haya sai bayan sallan kika gane ta anan sallar ta yi kamar yadda ya faru a cikin wannan al'amari na sallah na fiye halitta amma in kin sani dogaro da wancan ya shiga cikin najasa da za a fuwa a kanta to da haka in kin sani to a sake sallah din ne in baki sani ba to insha Allah ta'ala sallah ta yi wallahu ta'ala a'lam Yan uwa kurame. Ɗan uwa kurame ko? A kan karatu a rika nuni ko? Eh, to a yau ɗinnan nan na san iyali na ta tura mun cewa ta samu ƙorafi daga gare su. Akwai ɗana abdulrahman shi ma ya tura mun ya samu ƙorafi daga gare su. Kaga kenan sun yi penetrating har gidana. so yakin su na sunkuru yayi nasara tunda tun a cikin gida ma ban tsira ba eh to kun yakin sunkuru kuma na san da dama sun samu kuma in dai akan wannan ne to na riga na ji eh ko shi shine magana na cewa suna so eh, da zai rika yi to insha Allah ta'ala ai ba za a ki ba ana karantarwa don mutane ne ƙarƙashin jagorancin su Allaji Garba Shehu su Allaji Garba sadi turan matasa da ƴan uwa su Professor Suleiman da su arrangement din da wasu logistic da protocol security duka even though dai na ga yau inda aka dan kange din kowa ya shigo ciki so ala ayi halin ina ga sai a isar zuwa gare su sai su duba yi wadda akwai da za a samu wanda zai iya taimakawa da fasara da za su gani so sai a rika ganin yadda za a yi sannan akwai modern technologies yanzu da ake aiki da artificial intelligence da yake ba da interpretation live real time interpretation da ana yi amma yana ba da real time interpretation ana aiki da artificial intelligence da abin da yake da kama da wannan machine learning da yake iya predicting al'amura so da na ana duba possibility ko yin samanu manually ko abin da ya kama da haka even though dai akwai language language ainihin ah, bariya saboda mafiya yawan technologies sun fi aiki da international languages uh, most of them however da iya yiwa a duba yiwa na customizing wasu al'amura din Allah ta'ala shi samu wanye korafin ku ya ji kuma ya samu karbuwa sai a mana uzuri Allah ya bamu mafita daga nan zuwa da ya kammala karatu a samu yadda za a samu solution to it Allah shi samu wanye lafiya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta wa iyayen malam da na rahma da kuma cikin da rahma amin ya hayyu ya fi muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ce wato dani akan tashan gashi shin tsarin nan da ake kira NUE wato Follicular Unit Instruction inda ake amfani da na'urori masu fasahar robotic ko laser assisted tools wajen cire jijiyoyin gashi wato follicle daga wato keyar mutum a dasa su a wuraren da babu gashi wato gashi ya zuri ya halatta a musulunci kuma muna barin malam ya sa iyayen wato mahaifinmu Allah ya gafarta musu ya ji kansu. Amin wa iyaku. Akwai littafin atawa Ulama Biladil Haram, babban littafi ne ƙato haka da aka tara fatoyin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia. a shafi na 1185 a kai fatawa ta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah da ke bayyana cewa hakan ya halatta shine hair transplant wato gashi a dasa shi a inda babu kamar wanda ke da tango yake so ya gutsu da shi sai a ciro gashin da ke keye sai a saka a wurin yace halal ne wannan inda ya zama daman gashin akwai shi ya tafi ne ya ce wannan bai shiga cikin babin canja halittar Allah ba canja halitta shi ne abun da daman babu shi a kawo shi amma tun da daman akwai gashin a wurin sai yanayin hatsari ko kuma wani sanko sai tafi yadda gashin ta ya halatta a ciro inda yake a saka shi yace nan halal ne idan ana gyara wani matsala ne da ya faru wata tawaya ce ta faru wanda da ba haka take ba so duk abin da wani abu ya faru daman tawaya ne ko hancin mutum ya lalace aka je aka yi shi ainihin artificial ya halatta ko haƙorin mutum ya fita aji a sa artificial wani ya halatta duka wannan bai shiga cikin babin canja halittar Allah da aka kine wa mai yi saboda daman halitta ce ta samu tawaya sai ake kokarin gyara ta ibnu usaymin rahmatullahi alaihi anan ya kafa hujja wato yana da baiwar istinbati akwai hadisi na muslim hadisi da 2964 da ya kawo ya kafa hujja da cewa halascin wannan ne mun san kissa tana na Bukhari da Muslim mashhuriya ce mutane guda uku da suka samu jaraba daga cikin banu Isra'ila da mai kora da kuturu da makaho wanda dukkaninsu mala'ika ya zo musu siffar mutum da ya dame ko a ciki ai shi wanda yake mai kora gashi na bai da shi ya ce wa makahon wanda ya zo masa bai mala'ika ba ne me damuwar kai ce wallahi damuwa ta gashi na ya tafi mutane suna kyamata ta saboda iya da kora me kake so sai ce a roƙa mun Allah ya dawo da gashi na sai taɓa kan mala'ikan sai gashin ya dawo kaga anan ai asali da akwai gashin sai ya tafi yanzu sai aka taba ya dawo sai ce to wannan ke nuna halaccin dawo da abin da daman ana da shi ya tafi hmm. Hmm. halastin wannan kenan so da aka anan sai ce ya halatta dogaro da wannan hadisi da kuma sauran nasofi a la'ayi halin akwai bukata wannan din halal ne ina ga ya isa haka saboda lokacin karatu ko wallahu ta'ala alam bismillah billahi أعوذ بالله rajim min hamzihi wa همزه wa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 إنك لا تخلف الميعاد جزاكم الله خيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفخرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار wannan aya ta 191 ali imrana na da alaka da aya ta 190 da muka tsaya akan ta jiya shine cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar allazina yadhkuruna allaha sune waɗanda suke ambaton Allah suwa sune ulul albab wanda kalmar ƙarshe da muka tsaya a kanta masu cikakken tunani da zurfin tunani da sanin ya kamata dattawan arziki dattawa a ɓangaren sanin ya kamata ba a shekaru ba su ne allazina waɗanda ya zukuruna Allah suke ambaton Allah suke zikiri suke sunan kiran sunan Allah kiyamar idan suna tsaye wa ku'udan ko in suna zaune wa ala junubihim ko in suna kwance a bangaren jikinsu wa yatafakkaruna kuma suna tunani zurfin tunani fi khalqi samawati wal ardi a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai rabbana suna ta ya mahalaccin mu ma khalaqta hadha batila baka halicci wannan dan wasa ko dan soki burutsu ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wakina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta ulul albab mutane masu zurfin tunani da sanin ya kamata da kuma halin dattaku sune wa yazkuruna Allah suna ambaton Allah kiyaman idan suna tsaye ko a halin tafiya ba ta komai bakinsu yana ambaton Allah subhanallah astaghfirullah walhamdulillah la ilaha illallah irin waɗannan ambaton Allah masu asali yawan istighfari zuwa ga Allah yawan karanta salatin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kiyaman suna cikin halin tafiya ko kuma kiyaman suna cikin sallah suna karanta fatiha su karanta sura duka ambaton Allah ne ya shiga kiyaman wa qu'udan ko in suna zaune mafi daukaka na halittan dan adam shine in ya tsaya idan ya tsaya na biyu kuma shine in ya zauna to in suna tsaye ko in sun zauna a zaune ma ambaton Allah suke akwai zaman tafiya ambaton Allah ne akwai zama a kujera a salo ambaton Allah ne akwai zama a kan taburma ba su komai sai su ambaton Allah bakin kai saba da yawan ambaton Allah wannan siffa ce ta bayin Allah na kwarai iya cikin fitinar da Allah ya jarabe mu da ita a yau shine mutane suna ba wa social media lokaci fiye da wanda suke ba wa dukkan ambaton Allah a wunin su zai iya yin wata ɗaya awa guda minti 60 bai ambaci Allah ba amma ba zai iya minti 60 bai shiga Facebook ko Twitter ko Instagram ko TikTok ko YouTube ba kuma in ya shiga nan ba aikin alkhairi ya kai shi ba gulma ya kai shi ba wai ya je wani labarin da zai bunƙasa kasuwancinsa ba ne ba ya je neman fatawa ya bauta Allah ba ya ji me ake ciki a duniya kawai abin da yake bukata kenan amma sai mutuna ana bikin duniya akan na kiyama waɗannan harkokin sun ɗauki hankalin mutane mutum ce maka shi fa bayin awa ɗaya bai shiga online ba amma yana iya kwana guda bai shiga ƙur'ani ba kuma bai dame shi ba Ta Allah jama'a an yi asara ko ba asara ba an yi asara shi sa muna zaune musaba da yawan ambaton Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bayan Allah na ƙware, a duk inda suke suna cikin ambaton Allah ne Sheikh bin Bas rahimahullah gabanin rasuwarsa in kana bin Darussa da yake amfa tambayoyi a kaman nurun aladar da sauran barnamat nasa idan ana karanta ma tambaya yadda Ibrahim ke karantawa zaka ji yana jin tambayar na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in aka gama tambayar ya amsa sai kuma ya fara astaghfirullah subhanallah walhamdulillah hatta a lokacin da yake jin tambaya bai iya yin shiru sai ya ambaci Allah ɗalibinsa sheik duwaish bayan wasu yana wata khutba ya ce wallahi kana yusabbihu Allah lukumatai ne ko abinci yake ci in yayi loma ɗaya gabanin ya yi ta biyu sai ambaci Allah tsakani in muna cin abinci da shi zai kaje ya sa loma ɗaya bayan ya kammala gabanin ya kai arziki na astaghfirullah astaghfirullah gabanin ya ƙara na biyu wai saboda me saboda su yi saving lokaci amma mu a yau akwai ma wai lokaci na ɓata lokaci shi lokacin ake so a bata lokacin ya masa yawa don adam mai wuyan gane hali shi lokacin yawa ya masa bata lokaci ake so a yi mutum ya wuni gaba ɗaya bai san me ya shi ne sako lahirarsa ba amma duk labaran duniya na sako ruzo ya sani ko ne ne in kwallon kafa ake yau match kamar guda goma ana la liga ana premier league ana bundesliga ana serie a duk waɗannan ya haddace duk wasannin kuma ya san ko ina wanne ake ana kammala zai ga maka tsutsun kowanne wai yau an yi masa yau an ci su kusuwa kusuwa ina son sani ku a suwa ne ne da Allah yau wasan ba kama daɗi a matsayin ku na suwaye al'amarin bai tsaya akan matsa ba har mata yanzu sun goge da wani duk wata harkar duniya mutane sun sani amma harkar Allah ba su santa ba don Allah a rage lokacin a ba wa addini da ambatan Allah wani lokacin in kana matashi kana so ka ɗanyi wani wasa kar duk wasan lokacin kai tsare a wannan ba da awa ɗaya biyu zuwa ga harkokin duniya sauran kuma kaji me za ka iya taimake ka nan gaba sannan me za ka yi ya zama ka bauta Allah ka ambaci Allah a zaune mu ambaci Allah wa ala junubihim haka a ɓangaren jikinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi faɗan aljanna ne tun yana duniya amma na na aisha radiyallahu anha tana bayyana halinsa da ce kana ya zukurullaha ala kulli a hayanihi hadisin iya muslim hadisi na 373 ta ce ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali ya samu kansa kowane hali yake yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka duba wannan ta yi kama da sallan marasa lafiya kamar da yazo cikin hadisin Imran bin Husayn salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi hadisin yana Bukhari hadisi na 1066 cewa in zaka yi sallah kai sallah a tsaye in ba zaka iya ba saboda rashin lafiya zauna in ba zaka iya ba kwanta kai sallah ko a kwance ne ita sallah ba a jinkiri lokacin kai fita a kowane hali kake ciki kai sallah a wannan halin kowane hali shi sa ya halatta a yi sallah a cikin jirgin kasa ya halatta a yi sallah a jirgin ruwa ya halatta a yi sallah a jirgin sama matukar lokaci zai fita to a yi sallah a halin da aka samu kai duka wannan menene ambaton Allah ne shine allazi da yazkuruna Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala julubihim da suna kwance a ɓangaren jikinsu wa yatafakkaruna suna tunani fi khalqis samawati wal ard cikin halittar samai bakai da ƙasai bakai suna cewa rabbana ya mahalicinmu rabbana ya aka ya zama rabbana ya zama da nasaba rab me sanadin mansubi din saboda akwai harfin nida mahazufin a wurin asalinsa ya rabbana ma halatta hada batila ne sai a kaddara ya harafin nida rabba kuma munadi ne sai da mansubun wa huwa mudafun na mudafun ilaiki don haka ya rabbana ne ya mahalicin mu Allah sai suka tabbatar da rububiyya ta Allah rububiyya shine tabbatar da Allah shi ya halicce ni ya halicce ka ya halicci komai da komai including sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su suka ce ma khalaqta hadha batila Allah ta'ala baka halicci wannan dan wasa ba in ka duba halittun da Allah ya a duniya babu wata halitta ɗaya da zaka kalla a duniya ba ta kara maka imani da cewa Allah Allah bane duk halittun Allah idan ka duba Zaka gani hatta dabbobi Allah yana jan hankalin mu duba yadda ya halicce su wannan dubawan ya kara mana imani da shi afala yanzuruna ila al-ibil kayfa afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila jibali kayfa nusibat وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر wannan suratul ghashiya tun daga aya ta 17 har zuwa ta 21 ko 22 ma in ka ga dama Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli mutane ba za su yi dubi da zuwa ga rakumi kaifa khuliqat ya Allah ya halitta rakumi rakumi duk girman sannan idan yarinya ya shekara uku aka ɗaura igiya aka bata aka ce ta jaza zai bi ta yana da karancin taurin kai ya shekara uku in ta rike daga an motsa zai tafi yana rayuwa a cikin jeji cikin sahara wanda sauran dabbobi ba su iya rayuwa a ciki yana iya shan ruwa ya yi ƙoƙarin ajiye wani ɓangaren ruwan a ɗinsa da zai aiki da shi 'yan kwanaki rakumi. yana da juriya da yafiya daga cikin abin al'ajabi irin na rakumi. yana iya yin kwana goma sha biyar bai sha ruwa ba amma a normal temperature da environment ɗan adam mutum irin mu kwana uku yake yi maximum days da kake iya yi baka sha ruwa ko abu na ruwa ba kwana bakwai ne amma shi sai kwana goma sha biyar bi sha ruwa ba Allah ya ce halittan sannan ma fa akwai wa'azi ga mai imani shi raƙumi ka duba akwai wa'azi ga mai imani wa ila sama'i kaifa a saman nan ka duba yadda Allah ya daga ta yanzu nan rufe din masallaci ne dukkanin sa in ka duba fadin ƙwariyar masallacin nan bai kai 100 ba shi ƙwariyar masallacin ko kuma na ce bai kai 200 by 150 meters ba ka duba ba zai yi wannan rufin din ya zauna babu tsarnu tilasa shi guda takwas ne gabanin ya rike wannan saboda akwai ka duba saman nan ga baki ɗayanta in ka ɗauki radios na ƙasa ko da ya mita na ƙasa ya fi dubu goma sha biyu kilomita dubu goma sha biyu amma duk saman nan duk yawon ɗan najeriya ba ƙasar da ya je ga an sa fila an tara sama kada ta faɗi kuma tun da aka haife mu tun da aka haife magabatanmu ba ran da aka ce sama ta bashi ko ta farke dalilin ruwa ko wani abu an ji a gyara ta kuma haka kawai ka kalli wannan ka ce babu wanda ya yi ta da Allah ba a yi zalunci ba Ta nan dube yadda Allah ya shimfiɗa ta yi mu kuma kowane kafa ji zai kuma daban ce wata ƙasar fara ce wata kasar ja ce wata kasar in ka ta ma kaman gari take ko ina ka je kasar daban ne Allah yayi wannan sai kace babu wanda yayi saboda tsabar taurin kai da ɗan adam da rashin sanin ya kamata why nothing exists except ko a ce atom ko mata kai ka an yi adalci akan wannan kula ga wannan muka duba halittun duk da Allah ya yi shine waye tafakkaruna suna tafakkuri a cikin halittar samai da kasai da cewa Allah bai halicci wannan dan wasa ba ma khalaqta ba batila Allah ba kai wannan dan wasa ba kwata kwata duk halittun da Allah ya babu halittar wasa halitta ne Allah bai kwaya ne kawai dan soki burusu ba duk abin da Allah ya halitta a duniya akwai hikima hatta maciji da kunama da za ka gani akwai hikimar da Allah ya sa ya halicce su ko ka sani ko baka sani ba Allah baya halitta dan wasa Qur'ani ya kora wannan ya nuna duk halitta da Allah ya akwai ilimi akwai karin imani kuma wuce ko za ka iya ba mu misali na aya ɗaya ko biyu wama خلقنا السماء والأرض ما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون جزاكم الله خيرا أرم ما بام مثالي قدابيو مثالي نفركو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وانا ذي ذا ما تكين سورة السادكو آيات أشرين دابقين Allah ya ce ba mu halicci sama ba a nan sai ya kira kwaya ɗaya da ƙasa ya ce ba mu halicce su ba don farna ba Di ma'ana babu wani reason na sharri da ya sa aka halicci sama ko da ƙasa duk hikiman halittansu na alheri ne ya ce wannan zato ne na kuma makomasu ita ce wuta Abin da wani ke bayyana mana a sama da ƙasa halittan da Allah yi babu reason negative reason duka reasons in they are positive sammai da kasai Allah ya halicce su ne don dalilin ba kuma ya kara cewa wa ma khalaqna samawati ma kuma la'ibina eh suratul dukhan zai zama ina zuwa eh suratun dukkan aya ta 38 da 39 Allah ta'ala ya ce. wa ma khalaqna samawati wal ardu an kira sammai a matsayin jam'i da ƙasa yace bi halice su la'ibi na dan wasa ba sai yace ba mu halice su ba illa bil haqq sai dan gaskiya halittan sammai bakwai da ƙasai bakwai wallahi dan gaskiya Allah yayi sai dai mutane da yawa da ba su da imani ba ta fahimtar haka shi yasa a ka'ida na musulunci at-tafakkur ka ware lokaci kawai ka zauna don ka tuna ayoyin Allah a halittunsa don ka bauta wa Allah ibada ce yana cikin a amalin kulub wato aikin zuciya in ka ɗauki littafin silsilatu a amalin kulub na Sheikh Muhammad sali Al-Munajjid babi guda ya bude akan ka rika tunanin abin da Allah ya halitta a sama da ƙasa kai shiru yi tsam wallahi zai gaya maka tabbas Allah gaskiya ne tabbas kadaituwar Allah gaskiya ne tabbas duniyan nan da wanda ya yi ta tabbas duniyan nan da mai sarrafa ta kuma wallahi babu kokonto akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa ita ce rayuwar lahira ba yadda za a yi ka zauna ka duba halittun Allah ka kora samuwar Allah ka kalli saman nan ka kalli kasa haka kawai ka ce an yi su ne don wasa shike da in ka faɗa ka barin baka simple example in ka fita yanzu kana zagawa a garin nan kana samun ainihin security point na 'yan sanda ko na soja suna fakin motar su a gefe don Allah idan ka je ka yi fakin wannan motar da suka yi fakin ɗin ka ɗauki guduma ka ke ta ka fasa gilashinta in suka ce me ya faru ka ce ai na wasa aka aje motar don ai da shi wasa nake yi ai sun fulma magana ne ai ka san dai motar nan ba ka kai tsammai bakwai da kasai bakwai ba to da Allah ka je ka gwada ko kuma ka bari magini yana gina gidansa na zamani a abuja yana glass house kawai ka tashi ka je ka samu ana aiki ka je kawai ka kai ka fasa gilashin ne magana gilashin don mu yi wasa da shi ne in dai gidan duniya da ba don wata maslaha ne amma ka duba sammai bakwai da kasai bakwai aka kawai manufa akan wannan haba an yi zalunci an yi zalunci saman nan ka daga ka kalli rana a dare ka kalli wata ba ka ga lokacin da mala'iku ke kawo ranar ko wata ba haka kawai kake ganin su kuma ake tafiyar da su tun kana karami har yanzu har ka koma ga Allah kuma duk wannan a ce wasa ne saboda taurin kan dan adam wani ma yace wai ba wanda yayi su haka kawai duniyar ta ta juya su kai kansu kuma shi mai maganan ya sai fegi har yanzu ya gagara gina gida kuma gidan ya ki gina kansa don Allah wa ya taba gina gida gidan ya yi rufin kansa ya sa winduna da kofofi an taba yin haka a gidanka ba zai yi kansa ba saboda kasa sun zai kansu hmm. halittar ɗan adam ne kalla ce wai wai asalin halittar daga kaza da koma irin theory of evolution haba ai ai Allah da hakuri yake Allah yana da hakuri ko masallacin nan gaba ka samu ka ce ba mai shi ba da kowane kwamiti ba don Allah ka nemi a zauna lafiya wallahi ba ka nemi a zauna lafiya ba ko a nan masallacin kasan san in kai babu wanda suka yi shi ba masu kula da shi ka nemi tashin hankali bare duk halittun duniyar nan ka ce babu wanda kafannan a cikin cikinta ake a fito da zinare a wuto da azurfa man fetur gaba ɗaya hmm, Allah ilaha illallah kuma a ce babu wanda ya yi Allah ta'ala shi samu don haka wa ya tafakkaru na fi samawati suna tunani a cikin halittar kasai a cikin halittun Allah mu yi tunani a rayuwar duniya mutum ya zama mai tunani a kasuwancin ka kana kasuwanci ya bunƙasa a aikinka na gona ka zo mai tunani kada mu yi ta maimaita abu ɗaya wani tsari za mu kawo mu ya bunƙasa mafu a sana'ar ka hannu ka zo mai tunani a shugabancin ka zo mai tunani duk abin da kake kaka tunanin future ba yanzu ba yaya za a yi mu ƙara improving abubuwan da muke yi ko na lahira ne ko na duniya ne Allah bai halicci ɗan adam ya zauna ba tunani ba sanda ya ba mu tunanin da hankali tukunna sai dora nauyin shari'a a kanmu dabbobi da ba su da hankali Allah bai dora shari'a a kansu ba wannan azumin da muke babu shi akan tinkiya ko dila ba a wajabta masa yin azumi ba saboda mai dan ba su da hankalin da muke da shi da tunani babban abin da ke faran mu yau a dozan Najeriya musamman matasan mu wallahi tunani yayi karanci babu what we call critical thinking ana rayuwa ne kara zube babu tsari babu sanin ya kamata babu tunanin yaya gaba za ta kasance kawai mun zauna ne babu zurfin tunani haka ake rayuwa yana da kyau kowa a cikinmu ya yi developing critical thinking nasa ko me kake yaya gaba za ta kasance kana karatun boko in baka samu aiki ba wata sana'a za ka yi ka yi rayuwa kana boko wanda lokaci za ka yi karatun ka yi haddan ƙur'ani kana sana'a sana'an nan ta gagar haka za a zauna ko za a canja wani tsari rayuwa tana bukatan tunani ba a yadda muke rayuwa a yanzu ba yasa in kana son develop wannan aya ke karantar da mu akan maslahar ka ta rayuwa matakai ke da shi kaman guda shida briefly akwai unreflective thinking mafiya yawan matasa ba duka ba a wannan matakin suke shine ana rayuwa ana tunanin ba a tunani shi tunanin ma an manta da shi on reflective thinking mataki na farko shine ka zauna a rayuwarka ba ka da any tunani duk abin da ya zo kawai yadda duniya ta kada haka take binta in labari ka karanta ba ka iya tantance gaskiya ne ko ƙarya ne shin wanda ya faɗi labarin nan yana da ya cika sharuɗan adalci da shari'a ta ce ake karɓar labarinsa ko ba a karɓar labarinsa duk wani fasai kana da shi More reflective thinking shine duk labarin da ya zo ba ka kallon sa ka yake so aka faɗa ba ka binciken tushen labari ya inganta ko bai inganta ba wannan shine reflective thinking yanzu gashi mun shiga duniyar artificial intelligence abun da ya faru bai ana sa shi ya faru a ɗauki hoton mutum bai sani ba a cire kayansa tsirara a hada da mace tsirara in ba ka da tunani kana gani wa limamin ƙauyenku ne bai yi wa babban ɗan da kai amma saboda hasada shine unreflective thinking in ka watsa ta arewa masu yadda suna da yawa tseren da aka zo aka kwankwashi wallahi ba ta nasara sai ta gyara shi shi ne duk abin da ya zo ba tunani a kansa abin da ya shigo na yayi ɗiban mutane yake yi duk abu na kataniya na biyu shine the challenge thinking shine in mutum ya dan fara improving sai ya kai matakin da in aka ce kazan nan ba gaskiya ba sai ce okay haka ne ba a fi bakashin gaskiya in kana da hankali duk abin da aka faɗa ba ka yadda sai an kawo dalili mai ƙarfi da babu kokon a cikinsa duk maganar da aka faɗa in babu dalili ka yadda ita to the challenge thinking shine mataki ka faɗa aka ce kariya ne sai ka ce eh haka ne fa akwai dalili ba to shine ka yi improving kan mataki na farko ka je na biyu na uku akwai abin da ake cewa the beginning thinking shine ka fara zaton cefa ya dace ka duk abin da za ka yi ka yi tunani a duk abin da ake yi don kana iya cutar da wani mutum da harshe dalilin ka faɗa ba ko sharing abu a social media kawai sharri ne gobe kiyama ba ka kubuta ba saboda ka taimaka wajen watsa alfasha a wurin Allah kai mai laifi ne to the beginning thing shine ka tuna psychology ko tsarin tunanin sai na hudu kasin tunani ka ware akalla minti sha biyar kullum a rayuwarka ka idan na mutu me zai kai ni aljanna in na mutu me zai kai ni wuta a wannan wurin da ya wuce da Allah mene da zai taimake ni a rayuwar duniya me ya za ta fi kyau yau dina kyau shine the practicing thinking muna fahimta ko hmm. wannan yana da muhimmanci ka rika practicing tunani a kasuwarka ka zauna kana ni, don Allah me da me ya dace na yi don kasuwa ta ta bunƙasa bayan gaskiya da rikon amana a kasuwanci me za ka yi waɗanne sabbin product ake kawowa wani tsari zan bi kwastomomi su yadda da ne ya dace in rage farashi abinda ake cin ribar naira ɗari bari ka ribar naira sittin ko saba'in don ya zama an san nawa iya da rahusa ko me kake ka zama me mai tunani muna fahimta ko hmm. sai gaba na biyar shi tunaninka ka kai matakin da cewa yanzu kai mutum ne mai tunani kai restructuring tunani kake komai naka da tsari kake duk abin da aka fada sai kai interrogating dinsa duk abin da aka fada na sharri ko ka ne kanka doran tsaya ka tabbata ce kai wannan maganar babu gaskiya sai za gaba na karshe shine wanda ya riga ya gama a tunani su ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina azaban nar da ce su dan wasa ba suna kuma addu'a da cewa faka tsarki ya tabbata ga Allah suna tabbatar da cewa Allah ya cancanci a tsarkake shi suna kuma addu'a da fatina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta ni da ku Allah ya kare mu daga azabar wuta na'am rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu hmm. wama lidh min ansar rabbana ya mahalicinmu innaka lalle kai man tudkhilan nara wanda ka shigar da shi wuta faqad A hakika ka taɓar da shi ka kunyatar da shi zalibi na min ansar azzalumai za su da mataimaka ni da ku Allah ya kare mu daga zalunci rabbana nan ma ba a ce rabbuna ba sai aka ce rabbana asali akwai harafin nida ya ne ya rabbana Naka lalle kai littawkid man tudi nara wanda ka shigar da shi wuta wannan wani fi'ili ne tudi ilan nara ba mabri lil ma'ruf ne ai fi'ilu shart ne man tudi khilifa shi tudi khilan nara fa annar مفعول به مفعول به الأول awal الثاني مفعول الأول أو الثاني تدخل النار مفعول الثاني جزاك man خيرا من تدخل ko wanda aka shigar wanda aka shigar ko المفعول awal so annar din mafulus sani na ji aran ma an kai shi jeji da zo so innaka man tudkhil an nara ay man tudkhil shine mafulul awwal an-nar mafulus sani ne man din man shine insha Allah ta'ala kuma fi'ili wani iri ne lazim ne ko muta'addi ne muta'addi muta'addi ne jazakumullahu khairan ko fi'ili ne muta'addi hmm. yawa so rabbana ya mahalicin man filin nara wanda ka shigar da shi man filin nara wanda ka shigar da shi wuta man filin nara wanda ka shigar da shi wuta me dalilin daure shin wasali kasa na'am saboda iltika ustakinai amma mai yasa aka daura na farkon mantudi khilin saboda fi'ilu shart ina fi'ilu shart din ina ina ismu shart من يا زو تو تدخل مجزوم ني النار مجزوم ني التقاء الساكنين سي اكا تشير دورن فرقو سي اكا سكا شي كسرا سبو التقاء الساكنين سبو دا ما انا دوره فعل الشرط كو نعم so shi da sa ya zo man tudu khilin na an ruda wasu go ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka sa a jikin mu babu rabon wuta ya hayyu ya kayyum Allah ka sa a jikin mu babu rabon wuta ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi girma Allah ka sa wuta ba ta da rabo tare da mu Allah ka sa wuta ba ta da rabo da iyayenmu da malaman mu. Allah ka sa wuta ba ta da rabo da zuriyar mu. Allah ka sa babu rabon wuta tare da mu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faƙari a khazaita hakika ka kunyatar da shi a filin kiyama wanda bai jin kunya shine mai imani duk mutumin da aka tashi a filin kiyama bai da imani wallahi sai ya sha kunya asalin wajen bada kunya shine filin kiyama in kana son ka je filin kiyama kar ka ji kunya to ka tabbatar baka bar duniya ba sai kana mumini zaman ka ordinary musulmi gama garin musulmi ba mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ba babu tabbacin zaka aminta da jin kunyan filin kiyama jama'a ko a duniya aka kunyatar da mutum ya yake ji bari a filin kiyama amma ranar kiyama rana ce da Allah baya kunyatar da mumine amma duk wanda ba mumini bai da jin kunya arama kana da aya ko mu يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم رب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها ونصورا كنا سورة التحريم daga ita sai tabarakal ladhi biyadihi al-mulk aya ta takwas arma ya karanta mana ta takwas ne ko haka ne wato ina dan jin azumi ne yau na gaji da yawa sai kuma uzuri babu tafsirin da ke ban wahala a duniya kamar tafsirin bayan la'asar kawai daurewa ake ake yin sa amin amin aya ta takwas ne a cikin suratul tahrim muhammad shahid kaga Allah yace a farkon ayin yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha a aya ta takwas ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha a hausance zai ce tuba tsantsa wato tuba tsantsan tuba a ƙarshen ayar bayan Allah ce masu imani su tuba sai ce yau mala yi kuzillahu nabiya wallazi na amanu ma'ahu ranar kiyama ɗin nan Allah baya kunyatar da masu annabi da masu imani annabi da muminai ba sa jin kunya a kiyama Allah ka sa kada mu ji kunya ranar kiyama Allah ta'ala ka kare mu daga jin kunyar kiyama jama'a kunyar duniya ma babu dadi bare kunyar lahira gaba ga Allah an tara duk halittun duniya a gaba gare su a tsaye da mutum a kunya ta shi ai kunya ta kai kunya mai imani baya jin kunya shi sa Allah zai mai imani hisabi zai kira mumini a kebance dan kada ya bashi kunya daga muminin sai Allah amma wanda ba mumini ba sai an haɗa su kun kiyama ma a masa hisabi duk taron halittu tun daga farko a ƙarshe kowa na ji amma mumini sai Allah ki banda da sai ce kai mumini rana kaza kai kaza sai ce Allah haka na nayi rana kaza kai laifin kaza sai Allah yi. rana kaza kai kaza wallahi Allah kuskure yasa dai rana kaza ma kai kaza ce wallahi Allah nayi mumini sai ya fara losing hope yana ga ya halaka sai Allah ya ce na boye maka sirrinka a duniya ba ma wanda ya san kai haka ne Allah sai ce to na yafe maka je ka aljanna wato a filin kiyama mumini Allah bai faɗan laifinsa a filin kiyama ba a faɗa shi kadai ake kaɗan da shi a gaya mar kasawarsa a yafe masa kuma a ce wuce aljanna ai mumini ya muminantu Allah ka samu a cikin muminai Allah ka samu a cikin muminai ya Allah duk azzalumai masu shiga wuta su da mata in an kai mutum wuta ba mai taimakon a duk duniya ba mutumin da zai je wuce ya fito da mutum har sai lokacin da Allah ya sa ya ga daman ya cire shi idan lokacin matukar ya mutu da tabbas da dan gutsirin imani da tauhidi amma ba haka ba to a lahira ba mataimaki duk neman dauki ba mai kawo masa ɗauki. Qur'ani yana mana wannan a wurare da yawa ara ma zaka ba mu misali ko aya daya saboda lokaci bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا جزاكم الله خيرا والنصرة سورة الفرقان آية نوي فانا aya ta sha ɗaya ta sha biyu ta sha uku ta sha hudu Allah ya muku albarka bal kazzabu bis sa'a Allah sun karya tashin kiyama amma mun yi ta ta'ira hango wutan a filin kiyama su azzalimai min makanin ba'idin sami ulaha taghayyuzan wa zafira kawo cikinta daga nesa take kuji a sunna ya tabbata cewa idan za a zo da jahannama filin kiyama akan sa mala'iku su kawo ta suna da linzami irin belt na lahira guda dubu a kowane linzami mala'ika dubu ke rike da shi amma tana jansu suna janta kuma wallahi mala'ika ɗayan Allah ya turo zai iya mai da duniyan nan upside down in ka dauki dal dubu saba'in kowanne mala'ika dubu saba'in ka hada mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ne suke jawo wuta zuwa filin kyama da kyar suke kawo wuta biliyan hudu da miliyan ɗari tara kuma a haka suna ja tana ja in ta ga mutane za a kawo sai ta rika ƙugi saboda mai dan ba ta jin tausayinsu tsakani Allah yanzu in ka je buɗe baki ka samu a gida an yanka kaza an yi fefeso don Allah murna kake ko kuka kake kana bakin ciki murna kake kaga farfesun kaji baka san baiwar Allah ce kaza ta ba duniya ba da kwantaina ko kwano ya ga ka kuka don tausayinta ta kaza ta ba duniya wai ta yi a halicce ka ka ji tausayinta ba kai ka ce a lokacin kuka yanka an ce ka ci ne yi za a yi mala'ika ji ta sayin filin kiyama ai an halicce shi ne ya ga makiyin Allah azzalimi ya masa azaba sai ka ji da sayin ka kai ka ji da sayin kaza ne a haushe yace wai sabo da kaza baya hana me kuma sai ka je dan ka Allah ba za a yanka ka ba amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da aghuna lika fubura in aka jefa yan wutan za a jefa su ba haka ake jefa mutum da yatsu a wuta ba wato a bar mutum da yatsunsa ma ya yi susa an wuta da kona shi wallahi ni'ima ce za a ɗaura yan wuta ne da Bahaushe ke cewa ɗaurin butar mala in akwai gardi a nan ya san yadda ake ɗaurin butar mala wato yadda ake ɗaura huhun goro haka ake ɗaura yan wuta a bar mutum da farce ya yi susa ma rahama ce sai a jefa shi wutan kura sai rika cewa halaka yau ya shiga uku ya lalace duk fitinar duniya da jarraba da bala'i in kana kuka akwai mai cewa ya hakuri da Allah kai hakuri ai hakuri ko amene amma a lahira in yace yau ya shiga uku ya tabe sai a ce la tad'ul yawma suburan karan kafira a yau karka kira halaka daya in ana shiga miliyan 300 ba uku ka shiga miliyan 300 ka shiga ba mai haka hakuri kuma da zalimina min ansar azzalimi bai da mataimaki wanda ya hana ka bin Allah a duniya ba za ma ka ganshi a lahira ba shi ma yana san yana ta kansa kai ma ta kanka zaka ji da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta allahumma salli ala muhammad wa muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala muhammad wa muhammad kama barakta ala ibrahim wa ibrahim innaka hamidul majid wallahu